والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاترة قوة شعبان hijiran manzo صلى الله عليه وسلم جبنا da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da biyu ga watan april shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin a fasulun kitab fi zikiri a hamil firakin islamiyya yau za mu tashi shafi na 79 lamba na biyar bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim qauluhum fi tahsini wa takbir wato ra'ayin su ƴan ƴan wayannan ya sunan su ƴan karramiya ƴan karramiya ra'ayin su game da tahsini da takbir cewa yaya ake gane abu mai kyau kuma yaya ake gane mummunan abu قال الإمام الشهرستاني الإمام الشهرستاني الله يمثل هما يا شيء واتفقوا على أن الأقل yusinu wa yuqbihu qabla ash-shar'i eh, malamai sun yi ittifaki cewa lalle hankali yuhsinu wa yuqbihu ko wa yuqabbih qabla ash-shar' hankali yana kyautatar da abu kuma yana munanar da abu kafin shari'a in ji wa'annan in jiwa in ji yan karramiya hankali yana iya gane kyawun abu da munin abu kafin zuwa shari'a وتجب معرفة الله تعالى بالعقل cewa yana wajaba sanin Allah ta'ala da hankali wai ana iya sanin Allah da hankali ba wai da nafsi ba kama qalat al-mu'tazila kamar yanda ƴan mu'tazilawa suka tafi akai dan wannan shine fahimtar mu'tazilawa ma'rifatu Allah ta'ala bil aql sanin Allah ta'ala da hankali ne to su ma wannan ƴan karramiya sun goyi bayan a kan haka إلا أنهم لم يثبتوا رعاية الصلاة والأصل واللطف سرسودنا بس تبتر دا رعاية الصلاة والأصل واللطف أقلا كما قال في المعتزلة كما رأينا المعتزلة كيف an gane wannan matsala na assalam wal wato dacewa da abin da ya fi dacewa su suna cewa su mutazilawa ya ci bu ta'ala fi'ilu ilu salahi wal aslah yana wajaba ga Allah ta'ala ya aikata abin da ya dace da abin da ya fi dacewa an fahimci wannan ai dole ne ga Allah ya aikata abin da ya dace da abin da ya fi dacewa to wannan matsala idan muna so mu gane shi sai mu duba cikin littafin ibana na abul Hassan al-ash'ari wanda akwai akwai ainihin takadimi wanda ainihin malamai suka yi kamar hamad bin muhammad al-ansari ya yi takadimi to a cikin takadimin ya dan kawo mukaddima dangane da wannan matsala na as-salah wal aslah wanda mutazilawa suka ce wajibi ne akan Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko to a su wato shi wannan abul hasan al-ash'ari wata rana ya tambayi malaminsa ya tambayi malaminsa wato abu aliyu jubai wannan abu abu aliyu jubai din nan wato kaman siriki ne a gare shi shi abul hasan al-ash'ari wato shi kaman kaman miji ne ga ainihin mahaifiyar shi abul hasan an gane kaman shi abul hasan ya zama mai kenan gare shi ya zama kamar agola ko tunda shi tufai kamar miji ne ga maman abul hassan kenan ya aure ta tana bazawara to saboda haka sai shi wannan abul hassan ya zauna a wajen malaminsa shekara arba'in yana koyon aƙidar zilanci. ina ba san gane wannan to wata rana abul hassan ya shiga cikin rudu dangane da wasu matsaloli da ake ginawa na aƙidar mutazilanci daga cikin wannan matsala akwai wujubu salahi wal asla an gane wajabcin dacewa da abin da ya dacewa an gane to ga yadda abin yake nan abul hasan ya tambayi malaminsa abul ali abu aliyu jubai game da yan uwa guda uku yace wato kana ahadukum mu'minan mu'minan barran taqiyan والثاني كان kana kafiran fasikan والثالث كان كبيرا kana kabiran wato ya tambi malamansa malamin shi dangane da yan uwa guda uku na farko ɗaya daga cikin su ya kasance mumini mai da'a mai tsoron Allah ɗaya kenan mumini mai da'a mai tsoron Allah sannan na biyu ya kasance dan uwa na biyu kafiri ne fasiki shaqi tababbe sannan na uku kana sabiran ya kasance dan karami an gane ko famatu sai suka mutu dukansu an gane da dan uwa da dan uwa wanda ya kasance mumini mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah da ɗaya wanda yake kafiri fasiki shaki da kuma ɗaya karamin yaro bai balaga ba sai ya mutu sai ya zama to dukkan su gaba ɗaya sun mutu da suka mutu to shine Abul Hasan yake tambayan abu aliyu jubba'i malaminsa fa kaifa haluhum to yaya halin zai kasance tunda tunda mutazilawa suna cewa yajibu ala Allah ta'ala fi'lu salahi wal asla to sai abu aliyu jubba'i ke cewa amma zahid fa fi darajat amma shi mai gudun duniya mai tsoron Allah yana cikin darajoji a cikin aljanna yana cikin mataki mataki manya manya a cikin aljanna sai ce wa ammal kafir fa fi darakat amma shi kafiri yana cikin mataki na ƙasa ƙasa a wutan jahannama wa amma sagir fa min ahli salama amma shi ƙaramin ya kubuta shi ba dan wuta bane ya kubuta a lokacin nan sai abul hasan al-ash'ari sai ya tambaye shi ya tambayi malamin sa in arada sagir an yazhaba ila darajatin zahid hal yuzanu lahu shin idan karamin yaro yana so ya cimma darajar wancan mai tsoron Allah hal yuzanu lahu shin za a bashi izini za a bashi idan wannan karamin yaro da ya mutu din yana so ya kai matakin yayansa yayansa mutumin kirki ne wanda ya dage da aikin alkhairi mai biyayya ga Allah da sauransu shi kuma karamin yaro ba abin da ya aikata an gane kaga ai ya ce shi karamin yaro fa min salama shi ya kubuta amma shi babban saboda ya yi aikin alkhairi da yawa to yana da mataki na ƙololuwa to shi ne yake tambaya idan karamin yaron yana so ya tafi zuwa ga darajoji na wancan mutum mai tsoron Allah hal yu'zanu lahu shin za a bashi izini to sai abul abul aliyu jubai ya ce wala ba za a bashi izini ba li'annahu yuqalu lahu domin lalle za a ce masa akuka inna ma wasala ila hadhihi darajat dan uwanka kawai ya sadu zuwa ga wayannan darajoji ne bi da'atihil kabira da biyayyarsa mai yawa wa laysa laka tilka da'a kai baka da wannan da'a din kai karamin yaro baka yi irin wannan aikin alkhairi da ka cancanci ka kai matsayin yayanka ba kun fahimci wannan aiki to a lokacin nan sai abul hasan al'ashari sai kara tambayar malamin fa in ƙala sagir idan ƙaramin yaro ya ce zalika ƙasiru laisa minni ai wannan takaituwan daga aikin alkhairi ba laifi na bane yayi ai ba laifi na bane ka ce ni din nan ban kai matakin yayana ba wajen aikin alkhairi laifi na ne ai wannan takaituwan ba laifi na bane fa in naka ma ni, wala ni ala da'a kai din nan baka rayar da ni ba kai ne baka bani iko yin biyayya ba Kuma ba gano wannan ba tunda da Allah yana so yayi biyayya ai sai ya bari shi ma yayi bi shi ma ya rayu ya zan babba Kuma ba ka ba to sai ya karamin zai ce to ya Allah ai ina so in kai darajar yayana wai sai Allah ya ce masa ai baka yi aiki irin na yayanka ba to sai sai jari sai karamin yaro kito ai ba laifi na bane kai ne baka kai ni zuwa ga shekarun yayana ba da ka kai ni shekarun yayana da na yi aiki irin na yayana to wai sai jubba yake cewa ya kulul bari jalla wa ala Allah ta'ala zai ce masa duk wannan magana fa shi ne yake kidi yake karanta yake yake makan shi kidi yake rawa saboda ba wai nassun qur'ani bane Allah ya faɗa haka ko hadisin manzo Allah a ina ya samu wannan da kwakwalwan shi kawai nan yana ta gina hukunci ne da kwakwalwa sai ce wai Allah zai ce waye gaya mai Allah zai ce sai ce ya kulul bari jalla wa ala Allah zai ce kuntu a'lamu law baqita la asaita na kasance na sani da ka wanzu ka girma da ka saba ma Allah wasirta mustahiqan lil azabil alim da ka to ka cancanci azaba mai radadi fara aitu maslahataka sai na kula da maslahanka an gane sai na ga cewa abin da yake salahu abin da ya dace da kai shine in dauki ranka kana jariri ko in dauki ranka kana karamin yaro saboda in ka girma na lura zaka kafirta an bai wannan aiki shi kuma juba'i ya ce Allah ne zai ce akan wannan to sai ashari ya ce lauƙal al'ah to shi kuma wannan ɗan uwa ɗin al'akbar babban shi babban ɗan mai matsayin shi in kuna tare da ni a'a babban shi kafiri ne shi wanda ya fi su girma gaba ɗaya kafiri ne shi to ɗan uwan wanda ya fi girma zai ce ya ilahar alamin kama alimta halahu fakar alimta hali sai ce ya ubangijin talikai kamar yadda ka san halinsa to ai ni ba ka san halina tunda ni na mutu kafiri ka san zan mutu kafiri menene al'aslahu ko menene salahu a gare ni me ya dace a gare me ya dace Allah ya yi gare shi kaga abinda Allah ya kamata ya yi a cikin a shi kaga babban zai ce to ai ni ma ya kamata tunda ka san zan mutu kafiri sai kai sauri ka ɗauki raina ina ƙaramin yaro shi ne salamu an gane wani ko shi ne abin da ya dace falima ra'aita maslahata ne to me yasa ka kula da maslahan wancan ƙaramin ka san in ya girma zai mutu kafiri sai ka ɗauki ranshi yana jariri to ni kuma sai ka bari na girma har na mutu kafiri to me yasa baka kula da maslaha na ba eh, ai abin da ya fi dacewa nima a gare ni shi ne ka ɗauki raina ina jariri domin karin kafirta amma sai ka bari har na girma na kafirta kuma na mutu kafiri to to yanzu wai mai Allah zai ce aka tambaye shi kenan sai juba'i sai kasa magana kawai sai gum ya shuru an gane wannan ko to da ya zamanto ya kasa magana ya rude sai abu hassan sai koma yana ta tunani yana ta tunani shi to gaskiya ina da tambayoyi da yawa wanda na yawa malamina na mai tambayoyi da yawa dangane da aƙida na mutazilanci wanda na rayu a cikinsa shekara arba'in akwai tambayoyin da in ya jefa wa malam ba amsa daga ciki akwai wannan to shi ne yake ba da labari yana cewa wa a fi da fi adin layali ya afka cikin kirji na sashen lokuta shekun mimma makon fihi min al wani abu daga abin da na kasance cikin sa na aqidu fa qumtu wa sallaitu rak'atayn da na kasance cikin rudu sai na tashi na yi sallah a biyu na roƙi Allah ta'ala ya shiryar da ni hanya mai ƙanƙe. to ina cikin roƙon Allah wata rana kawai sai na yi bacci da na yi bacci sai na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci da na ga annaba a cikin bacci sai na gaya ma annaba cewa gaskiya ina cikin rudu a cikin addini wasu al'amura da yawa ban gane su ba na kasa gane inda gaskiya yake wai sai gaya ma annaba wannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa alaika bi sunnati a cikin bacci sai ce mai ya abal hasan ka sunnata wannan shi ne shawaran da nike baka ka lizirci sunnata ya ce nan take a ah, fanta bahatu fa'aratu masailar kalam bima wajadtu fil qur'an wal akhbar sai na farka a firgice sai na bijirar da matsaloli na na ilmul kalam da abinda na samu a cikin qur'ani da hadisi ina ta auna matsaloli na aqidun mutazilanci da kuma abinda na samu a cikin qur'ani da hadisi sai in tabbatar da abin da Qur'ani da hadisi ya tabbatar in kore abin da Qur'ani da hadisi ya kore da haka na fahimci sunna in ji Abul Hasan na ba san gane wannan to kaga da wannan mutanen da suke zagi suke wai wani bai yi karatu a wajen malaman salafiya ba shin dole sai mutum ya yi karatu a wajen malaman salafiya kafin ya fahimci salafiya yanzu abul hassan al'ashari kowa ya yi ittifaki ba salafiya ne amma kuma daga bid'a ne yana cikin bid'a shekara arba'in yana cikin wannan hali mafarki yayi wai da ya manzo Allah sai ya bijiro wa manzan Allah da wata tambaya cewa ya rasulullah ina cikin rudu kan matsalan aqida na dan Allah ka bani shawara sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce masa alayka bi sunnati to tun daga nan wajen ya fara bincike ya dauko Qur'ani da hadisi yana ta bincike har Allah ya shiryar da shi zuwa ga mazhaba na salaf an gane a wajen wasu malamai ne na salaf yayi karatu har yakan ci salafiya kaga babu sak Allah yana iya fahimtar da kai salafiya ko da kana cikin bid'a ne in Allah ya ga mun shiryar da kai an gane kamar yadda ya shiryar da Abu Hassan Al-Ash'ari lokacin da ya tattauna da malaminsa malaminsa ya kasa bada amsa sannan kuma kamar yadda ya shiryar da irin su Muhammad bin Abdul Wahhab su ma sun ɗauki littattafan ibn taymiya suna karanta suka tasirantu da shi kamar yadda ya shirya da nasiruddin albani garin su garin garin su garin garin ne baban shi babban malami ne na hambaliya kuma muta'assib ga ainihin mazhabin hambaliya. baban shi ba ba salafi bane amma sai ga nasiruddin albani ya daga tutar salafiya a duniya gabaki daya an gani babu inda aka ruwaito albani ya zauna a gaban malaman salafiya sun karantar da shi babu amma sai ga nasiruddin albani ya zama jagora na salafiya ga wannan malami harras da na gaya mana ko wannan malami harras shi ma asalin shi malamin falsafa ne wato professor ne a philosophy ya ɗauko littattafan an ce masa an ba shi wani aiki a jami'an azhar ana so ya yi raddi ga shekul islam ibn taymiya shi ne sai ce to shi ya yarda aka bashi wannan aiki ya ɗauko littattafan ibn taymiya yana karantawa yace ina ƙara karanta littattafan ibn taymiya ina ƙara gane ban san komai a cikin addini ba yace daga nan wajen yanzu a hankali a hankali sai gashi ya fahimci cewa mazhaba na salaf aqidan salaf shine aqida mai kyau nan take ya dauki alƙalami yayi rubutu akan ibn taymiya ibn taymiya hadha rajul as-salafi an gane tun daga nan wajen ya kama rubuce-rubuce akan aqidan salafiya kuma duniya ta yarda ba salafi ne shi ashe masu wannan fahimta wai sai kaje wajen malaman salafiya sai kaje yaman ko sai kaje saudiya ko sai kaje kaza to wayannan ba sun saba ma hakikanin fahimtar salaf din in haka ne za su kore nasiruddin albani ko wanda yanzu a duniya ba za a yi maganar salafiya ba tare da an sanya wannan bawan allah ba amma ba shi da malami ko guda ɗaya wanda ya karanta da shi a gidan salaf amma kuma sai gashi ya daga tutar salafiya yana yada ta ko ga abul hasan al-ash'ari gashi yanzu mun kawo misali ga harras ga malamai da dama muka dauko suna da yawa ba sun yi karatu bane wajen malaman su ba babu talazu Allah na iya shiryar da mutum zuwa ga hanya madaidaici ba tare da yayi karatu wajen malaman sunna ba in dai har akwai littattafan malaman sunnan ya dauka Allah ya fahimtar da shi shikenan ina fata gano wannan to almuhim dai wannan shine matsala na as-salahu wal asla su aqidar mutazilawa sun ce dole ne Allah ya kula da wannan sai gashi abul hasan yayi tambaya ga malaminsa malaminsa ya kasa bada amsa idan kafiri yayi tambaya ya Allah tunda ka ce as-salahu wal asla wajibi ne akan ka in kafiri ya ce to ya Allah me yasa ni baka kashe ni na karamin yaro ba domin ni ma karan shiga wuta ai shi ya fita cewa gare ni ka gane ku? sai malam ya kasa magana tunda ai shi abin da aka yi wa babban ai in aka dauki wannan cewa wujubu salahi wal asla ai abin da aka yi wa babban ba a kyauta mishi ba kenan ko tunda an bari ya shiga wuta wani dacewa ne a bari mutum shiga wuta kaga babu dacewa wai ya saka wannan akida ta su mummuna ce to almuhim da yan karramiya ba su yi riko da wannan akida na ri'ayatu salahi wal asla ba na'am السادس قولهم في النبوات نشدة مجانا game da annabta وزعمت الكرامية أيضا أن الله تعالى لو اقتصر على رسول واحد ين كرامية سرية كما wai Allah ta'ala da zai takaita ga manzo guda ɗaya kawai Allah ya aiko manzo guda ɗaya min awwali zamani taklif ila al tun daga farkon zamanin taklif har zuwa wai da za a kaddara Allah ya turo manzo guda daya wa dama shari'atar rasulil awwali lam yakun hakima ya dawamar da shari'ar manzon farko wai Allah bai zama to mai hikima ba da Allah zai aiko annabi Muhammad tun daga farkon zamani har zuwa ƙarshen zamani sun ce Allah bai zama mai hikima ba dole ne Allah ya ta aiko manzanni daban-daban manzanni daban-daban an gane in ya aiko manzo ɗaya ila yawmul kiyama ba hikima an ji su shin wannan magana nasu daidai ne ah, in Allah ya ga dama Allah ta'ala shi fi komai kowa sanin abin da yake faruwa a duniya Allah yana iya turo manzo guda daya ya ba shi littafi guda daya tun daga farkon duniya har tashi kiyama an gane wannan ko saboda haka Allah bai ga daman yin haka bane amma da ya ga dama da yayi haka Allah fa'alul lima yurid ne eh ah, wa qala al-iji anhum wato al-imam al-iji ya faɗa game da su ‘yan karramiya. Warrubuwatu war risalatu sifatani. Sun ce an nafta da manzanci siffofi ne guda biyu. Siwal wahyi wal mu'jiza wal isma. In banda wahayi, banda mu'jiza, banda isma. Wato an nafta da risala siffofi ne guda biyu wanda ba tare da ainihin wahayi ba ko mu'jiza ko isma. Wa sahibu ha rasul. Shi mutumin da aka bashi nafta ko risala ana kiran shi rasul wa yajibu ala Allah irsaluhu la ghayr yana wajaba ga Allah ya aiko rasul banda wani dole ne Allah ya aiko shi shin akwai abin da yake dole ga Allah idan ka ce dole ga Allah wane ne ya mai da shi dole gare shi Kamar kai in an ce dole kai sallah waye wajabta ma sallar ba Allah ba to Allah ta'ala an ka ce dole ya aiko manzanni dole ne ya bada lada ga masu aikin alkhairi sai mu tambaye ka wane ne ya wajabta mishi abu Allah ta'ala ba mai wajabta mai wani abu an gane wannan ko wa huwa hina izin mursal shi a lokacin nan shi ne abin aikowa wa kullu mursalun rasulun bila dukkan abin aikowa manzo ne ba tare da aka yi wasu kace kuma duk ba dukkan rasul bane mursal wa yajuzu azlu duna rasul wa yana halatta a tube shi banda manzo wa laysa min alhikmati rasulun wahid wai Allah na iya tube shi mursal in Allah ya aiko mursal Allah zai iya tube shi kuma ya ce to na fasa aiko ka wa zila wai bai daga cikin hikima a samu manzo guda ɗaya. sai dai Allah ya turo manzanni da yawa a qul sai na ce wa qawluhum hadha ajibun wa qabihun lil ghaya wannan magana nasu wato mai ban mamaki ne kuma yayi muni kwarai lam yasbiquhum ilayhi ahadun min al ulama babu ɗaya daga cikin malamai da ya riga su zuwa ga wannan magana su kaɗai suka taɓa faɗin wannan magana su yan karramiya ذهبوا إلى أن النبوة والرسالة عرضان أي صفتان zuwa ga cewa an nafta da risala wato arzani ne ma'ana arzani ai sifofi ne guda biyu halani fi rasuli wan nabi sifofi ne guda biyu da suke sauka a cikin annabi a cikin manzo da annabi wa annan nubuwata laysat hiya al mu'jizatu cewa wai ba wai shine mu'jiza ba ba wai shine mu'jiza ba ba wai shine wahayi ba ba wai shine isma ba amma kaga a wajen ahlus sunna wahayi yana daga cikin annabta sannan mu'jiza ma yana daga cikin annabta to su sun ce mu'jiza ba shi daga cikin annabta ba shine annabta ba haka nan wahayi haka nan isma والعياذ بالله وأن من حصل في ذلك المعنى وجب على الله أن يرسله إلى الخلق tunda sun ce wato annabta da manzanci sifofi ne guda biyu ko sai ce to duk wanda wa'annan sifofi guda biyu suka tabbata a gare shi wajibi ne ga Allah su suka ce wajibi kai sai ka rasa wane ne ya wajabta ma Allah suna cewa wajibi ne ga Allah ya aiko shi zuwa ga halittu a matsayin manzo rasulan bi zalikal ma'ana da wannan ma'ana din tunda Allah ya dauko wannan sifan ya sanya mai a jiki Ah, fa idza arsalahu yakunu mursala idan ya aiko shi yana zama towa mursali as-su'alu huna man alladhi awjaba 'ala Allah irsal ar-rusul tambaya anan wajen wane ne ya wajabta ma Allah aiko manzanni ah. dama akwai wani wani wanda yake wajabta ma Allah wani abu hadha al-kalam ma aqbahahu wa ashna'a wannan magana me ya kai shi muni me ya kai shi ainihin rashin kyawu وفي هذا المعنى قال شيخ الإسلام الإسفرايني أتكون وانا معنا شيني شيخ الإسلام الإسفرايني يفعل واعلم بأن هذا الذي قالوه في وصف الرسول كفني للي وانا أبن سوء كرامية كفعل game da siffanta manzo min anna hadha al-ma'na fihi indahum ardun khalqun fihi qabl cewa wai wannan ma'ana din indahum ardun ne ai sifa ne kulika fihi da aka halice shi ga manzo qabala an ohiya ilayka fa ayi wahayi zuwa gare shi laysa bikas ba wai manzon yayi gogormaya bane ya samu ba wai manzon ya dage da ibada bane ya dage da kusanci ga Allah ya samu Allah ne ya jefa abin a wajen a jikinsa wala lahu fihi kas shi manzon ba shi da wani tsorori ba wani aiki ya same shi ba وما لا يتعلق بكسبه لا يكون له عليه اجر بها جوا duk abinda ba shi da alaka da gwagwarmayansa to shi wannan manzo ba shi da lada ta kowane hali ku fahimci wannan su suna magana manzanci wani sifa ne wanda kawai Allah ke cusawa a jikin manzo din in Allah ya cusa wannan manzanci a jikinsa ai ba yin kansa bane manzon ba wai ya dage da ibada bane ya samu wannan matsayi ku fahimci wannan ko ba wai gwagwarmaya ba ne wajen ibada da tsarkake zuciyarsa da kaza da ambatan Allah ya sa ya samu kawai Allah ne ya cusa mai to tunda ko Allah ne ya cusa mai ashe kenan dan manzo ya zama to ma'sumi dan manzo ya zama to yana da mu'jiza dan manzo ya zama to yana da'awa bai da lada manzo bai da lada tunda wannan abin da yake yi ba kokarin kanshi bane an cusa mai ne a tare da shi ba mai shi bane an gane kenan kaga muka dauki aqidar yan karabiya duk da a wanda manzanni suka yi ba su da lada a wajen Allah manzanni kawai sun zo ne sun wahala tunda dai Allah ne ya cusa musu abin kawai ba ba Allah ba zai ba su komai na lada ba wa iyaz billah ka khalqihi wa khuluqihi wa launihi wa kauni kamar yanda kamar halittar shi mutum shin halittar da Allah ya ma yayi mai da kai kyakkyawa tana da lada ko ya mai da kai baki ko ya mai da kai balarabi ko ya mai da kai mai dogon hanci kana da lada akan shi to kamar yadda baka da lada akan shi tunda ba yin kanka bane ko wane ne ya halicce ka da wannan sifa din ba Allah bane to shi ma kazalika manzanci shi ma kamar wannan sifa ne Allah ne ya halicce shi a jikinka a jikin manzanni so haka ba wai manzanni sun yi gwagwarmaya bane sun same shi ba su da lada haka nan launinka ai launinka ba kai kai ba kai kai makanka launi ba inda mutum na da iko akan launi kila launin da yake da shi ba shi yake so ba da ya canza inda mutum na da iko akan halitta kila da ya canza yanayin halittar da Allah ya mishi an gani da kuma kasantuwansa wani za a gan shi talaka ne tsawon rayuwarsa talaka ne to wannan talaucin shi shi yawa kanshi to haka nan manzanci shi ma ba shi yawa kanshi ba manzo to kaga wannan magana wato zai iya kai su zuwa ga kafirci magana ne mai haɗari ka ce duk wani kokarin da manzanni suke kawai a banza ne babu lada an gane yayi kaga wannan magana ne mai hadari da suke to wannan kuma yana daga cikin aqidan yan karramiya wayannan mutane suna sallah suna azumi suna zakka suna da awan musulunci amma kuma kaga mummunan aqidan da suke da shi wanda ya saba wa musulunci na'am قال البغداد رحمه الله البغدادي da ya'u akwai albagadadi ne za a gyara Allah ya masa rahama yana cewa kuma innahum qadu fi babi ismatil anbiya'i alaihim salam sannan su yan karrabiya sun kutsa a cikin wasu sashe na isma na annabawa sun kutsa cikin isma na annabawa فقالوا كل ذنب أسقط العدالة أو أوجب haddan. suka ce kowane irin zunubi da ya kayar da adala duk zunubin da ya kayar da adala ga mutum ko duk zunubin da ya wajabta wa mutum haddi fahum ma'sumuna min to annabawa an tsare su daga gare shi annabawa ba za su taba aikata zunubi wanda zai kayan musu da adala ba ko kuma ba su taba aikata zunubin da ke wajabtar da haji ba kamar zina ai yana wajabtar da haji ko kamar shan giya kamar caca a kamar kazafi kaga duk wayannan suna wajabtar da haji to manzanni ba za su taba aikatawa ba wato su suna da isma daga wannan غير معصومين مما دون ذلك amma su manzanni ba su da isma daga abin da ba wannan ba kenan a cewa in karabiya kamar ƙarya yanzu ƙarya yana zubar da mutunci go to manzanni ba za su yi ƙarya ba manzanni ba za su saba alƙawari ba amma duk wani zunubi wanda baya kayar da adala za su iya aikata shi in ji yan karamiya wa iyaz billah eh, ce ah, wa qala ba'dhum wasu suka ce la ya khada'u alayhim suka ce baya halatta a jingina musu kuskure a wajen isar da sako manzanni ba za su taba yin kuskure ba a wajen isar da sako wa jaza zalika ba'dhum amma wasu daga cikin yan karramiya suka ce injuwa ya halatta manzanni Allah zai iya turo su da wani sako sai su kuskure su faɗi wani abu daban وزعم أن النبي عليه السلام أخطأ في تبليغ قوله sai suka raya cewa lalle annabi sallallahu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuskure wajen isar da maganar shi sai ce ma wa iyaz billah yayi kuskure a wajen isar da maganar shi fi tablighi qawli wa manat as-salisata al eh, inda Allah yake cewa nan lata uzza wa manata salisatal ukhra shin baku ga lata da uzza ba da kuma manata na uku na daban wai a nan wajen manzan Allah sai ya yi kuskure wajen isar da saƙo sai manzan Allah ya ce sai kawai sai manzan Allah ya karanta ainihin ayan shedan tilkal garani ulula wa inna shafa'ata hunna an gane wai manzan Allah ya yi kuskure wajen isar da saƙo karkashin nan na ta wa manatar salisatar ukra حتى قال بعدهم تلك الغرانيق العلا وأن شفاعتها ترتجى wai sai manzo Allah ya faɗa bayan ya ce wa manata salisatul ukra an gane sai ce wannan ita ce su ne ainihin garani kulula. su ne gumaka madaukaka wa anna shafa'atu hunna la turtaja ko shafa'ata shafa'atuha wa anna shafa'ataha lalle ce tanta ake ƙauna. ana fatan a samu cetanta sai annabi ya yabuwa ya yabi lata da uzza da manata ya ce wa'annan su ne gumaka maɗaukaka kuma lalle cetonsu ake ake ainihin fata to a lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan kafiran maka suna nan sai annabi ya yi sujada sai kafiran maka gaba ɗaya suka yi sujada kai ya haɗu kenan saboda shi kuma manzo Allah a nan wajen wai yayi kuskure ne shedan ne annabi yana cikin karanta wannan aya sai shedan ya ya cusa masa wani abu sai manzo Allah ya ya faɗi wannan magana kaga yarda da wannan ai kafirci ne in an yarda da wannan to kenan zai yi yiwuwa wasu abubuwa da yawa a cikin alkur'ani da manzo Allah ya ce isarwa kila haka ne kila shedan ya riga ya ya samu nasara shi kuma Allah ta'ala cikin alkur'ani yana cewa wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastadi'un shaidanu ba su suka saukar da alkur'ani ba ba zai yiwu a gare su ba ko ba su da iko haka shaidanu ba su taɓa iyawa ba an gane wannan ko Allah ya ce allamahu shadidul quwa ratin fastawa mala'ika mai tsananin karfi shi ya sanar da shi shi ya koya ma annabi qur'ani bai taba samun dama ya samu ya cusa wani sako zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam kamar su yan karrabiya a nasu akida manzon Allah yana iya yin kuskure wajen isar da saƙo wa iyaz billah na'am qala abu firdaus abu firdaus ya ce wa qawluhum fi jawazi wad'i ilhadisi hadisi fi at wa tarhib wato ra'ayinsu yankan rabiya wajen halaccin kirkiro hadisai wajen tarhibi da tarhibi wala amali bil ahadisi dha'ifa idza wafaqat ahwa'ahum da aiki da hadisai masu rauni in suka dace da ra'ayinsu wallazi jarrahum ila hadha al khata' al fahish shine wanda ya janyo su shine abin da ya janyo su zuwa ga wannan kuskure mai muni dan wannan kuskure mai muni ne misali hatta jawazu ala rusul al kiram al khata' fi tabligh risalati ta'ala Allah an dhalik har ya zamanto sun halatta wa manzanni masu karamci suka halatta musu kuskure wajen isar da sako ta'ala Allah an zalika uluwan kabira Allah ya ɗaukaka daga wannan dauka mai girma Allah ta'ala da ya saukar da aya cewa al-yawma ya isal ladina kafaru min dinikum fala wa wakshaw yau din nan kafirai sun ɗeba tsammani daga addinin kada ku ci tsoron su ku ci tsoro na to in har zai zai yushe dan ya iya samun dama ya cusa wani sako a cikin ƙur'ani. shin kafirai za su daiba zamani daga addininmu? ba za su daiba zamani ba kafirai za su samu damar shigowa cikin harkar addininmu. kuma Allah ke cewa al-yawma akmaltu lakum ku. yau na kammala muku addini wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika ni'imata a gare ku shin da a ce Dan ya samu daman cusa wasu abubuwa daga cikin miyagun akidu cikin ƙur'ani. za mu ce ni'ima ta cika ba bata cika ba tunda shedan ya samu damar kisar da wani sako cikin Qur'ani ko muna karantawa a matsayin ayin Qur'ani kun gane wannan ko ya billah an gane wannan ko na'am asabe qawluhum fil wilaya na bakwai ra'ayinsu game da walittaka qala an-nukri eh al’imam Nukuri yana cewa wafi sharhin makasudi haka hukiyan ba'abin karramiya an alwali kod ya gulu da rajatan nabi bal’ala yawa a cikin sharhin al-makasudi na imam al’ukuri ko al’ukuri yana cewa kai a cikin sharhin makasudi an yi kaito daga wasu sashen yan karramiya cewa lalle wali yakan ainihin kai darajan annabawa kai fiye ma da annabawa wali yakan kai darajar annabawa in ya dage da yawan bauta ya dage da kusantar Allah ya dage da zikiri zai iya kaiwa darajar annabawa an gane kai yana ma iya kun annabawa kaga wannan aqida aulan wahida kafirci ne baya bukatar wani karin bayani akan shi ko aqidan ahli sunna babu yanda za a yi mutum ya taba kaiwa zuwa ga darajar annabawa ko da ya dage da tsarkake zuciyarsa ya dage da sallar dare ya dage da ainihin ibadoci kala-kala sai dai ya zama to mutumin kirki mai karfin imani na'am asamin qauluhum fil imama na takwas ra'ayinsu game da shugabanci ومن بدع الكرامية في هذا الباب قولهم daga cikin bid'o'i yan karamiya a wannan babi akwai cewansu anna aliyan wa muawiya kana imamaini muhiqqaini fi waqtin wahid cewa sun ce lalle aliyu bin abi talib da muawiya dan abi sufyan radiyallahu anhuma sun kasance imamai guda biyu wanda suka cancanta a lokaci daya an gari lokacin da suke yaƙin nan ba tsakanin aliyu da muawiya wai da aliyu da muawiya shugabanni ne wanda duka gaba ɗaya sun cancanta ah. shin zai yiwu in ana faɗa da shugaba da 'yan tawaye sai a ce da shugaban da 'yan tawaye duk shugabanni ne hal yumkin haka ba zai yiwu ba wa kana wajiban ala atba'i kulli wahidin minhuma ta'atu amiri ya zamanto wajibi ga mabiya kowanne daga cikin su yayi biyayya ga shugabansa wa kalamuhu hadha baati maganar shi wannan maganar magana ibn karram wannan batacce ne mukhalifun lima thabata fil kitabi wa sunnah wanda ya saba ma abin da ya tabbata a cikin kitabu wa sunna idan shugaba yana yaƙan ɗan tawaye da shugaban da ɗan tawaye to shugaba wanda za a yi wa biyayya shi ne shugaba ba ɗan tawaye ba a gane sai dai ɗan tawaye ya tilasta kuna jin tsoron kisa sai kuma biyayya a lokacin da ake yaƙi tsakanin aliyu da mu'awiya aliyu ne shugaba a lokacin na duniya baki ɗaya shi mu'awiya lokacin an ɗauke shi ya yi tawaye ga gwamnatin mu'awiya akan ishtihadi shi ya yi ishtihadi ne ya yi kuskure amma shi ake kira alfirqatul bagiya bangare wanda suka yi tawaye ga gwamnati amma ta hanyar ishtihadi shi zaka ce muawiya yayi kuskure yana da lada daya shugabanci ya tabbata ga aliyu bin abi talib shine yayi daidai yana da lada biyu walau kana kama qalu da sun kasance kamar yadda su yan karramiya suka faɗa lawajaba ya kuna kullun min aliyin wa muawiya da zai wajaba ya zama kowanne daga cikin aliyu da mu'awiya zaliman fi muqatalati sahibi zai zama to yayi zalunci kenan da yake da yake da uwansa tunda dai da aliyu da mu'awiya dukkan su shugabancin su yayi a lokaci daya to kenan yaya hukuncin yakan da sai yi wa junan su me yasa ya aliyu ya yaki mu'awiya ya yaki mu'awiya radiyallahu anhu dan mu'awiya ya sauka kan mulki shine shugaba shi kuma me yasa mu'awiya ya yaki aliyu shi mu'awiya yana ganin cewa an gane ko aliyu bin abi talib bai kyauta ba da har aka zubar da jinin usman bai ɗauki mataki ba saboda haka shi ba zai sauka akan gwamnati ba akan mulki ba har sai aliyu bin abi talib ya ɗauki mataki akan yan tawayen da suka kashe usman domin in suka sauka yanzu a matsayinsu na dangin usman aliyu ba zai ɗauki mataki ba shi jinin usman ya tafi a banza an gane akan wannan ishtihadi aka yi ta yaki. saboda haka in ka ce wai shugabancin ya halatta su biyu to kenan yakin da suke kenan sun yi shi ba kan ka'ida ba duka inda shugabancin ya halatta wa iyaz billah qala al-iji rahimahullah al-imam al-iji yana faɗa Allah ya masa rahama wa jawwazu imamain ka Ali wa Muawiya sun halatta imamai guda biyu kamar Aliyu da Muawiya illa anna imamata Ali ala wifq ala wifq sunnah sake sai dai shugabanci aliyu ya dace da sunna da khilafi muawiya sake sai dai sabanin shugabanci muawiya lakin ji ta'atu ra'iyatihi la kace amma dole ne talakawansa su yi masa da'a dole ne talakawansa su yi da'a a gare shi in ji su qult hadha al-kalam mudhik radi wannan magana mai ban dariya ne magana ne jabu qabihun bal sakhif kai magana ne mummuna kai magana ne mai cike da wuta allazi huwa ala khilafi sunna magana wanda ya saba mu sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam kaifa yakunu ta'atuhu wajiba ya ya zai zama to da'a a gare shi wajibi ne inda ba shugaba ne na halal ba Allahumma illa eh, an yuqal idza ghalaba ahaduhuma al-akhar Allahumma sai a ce idan dayan su ya rinjayi daya sai shugabanni suna yaki da juna sai shugaba sai kuma ya yi tawaye sai suna yaki da juna sai ɗaya ya rinjayi juna sai ɗaya ya rinjayi daya wasarat a shaukatun wa mana'a sai zama to dai yana da karfi yana da kariya wajaba ta'atuhu fi ma laysa fihi ma'siya ya zama wajibi a yi masa biyayya a cikin inda ba saban Allah ba in shugaba ya ji mulki ya zo yayi karfi ko da asalin shi dan tawaye ne dan tawaye sai ya samu ya ji mulki ya kashe shugaba na halal sai shi ya hau kan mulki ya zama yana da karfin makamai yana da kariya na jami'an tsaro to a ƙa'ida na malaman salafiya na duniya dole ne a yi ɗa’a a gare shi fi ma laisa fi a cikin abin da ba saban Allah ba wala ya tuzun al tuwalai Ba ya halatta a yi tawaye a gare shi wala isharu suyufi wala tashiru alaihi biloyo. ko kuma bayyanar da ta kuma ko kuma bayyanar da aibinsa a haukan mumbari ana cewa wa na fadimin mulki ya yi, ba mu yadda da mulkinsa ba sai ya sauka ya halatta tunda dai ya riga ya ya kifar da shugabanci na halal din ya zama to yayi wani irin karfi sojoji da yan sanda da jami'an tsaro gaba ɗaya suna hannunsa sannan ya samu wani irin kariya to baya halatta a nan wajen mu dauki makami mu ce za kifar da shi ko mu hau kan bari mu ringa yi masa inkarul alani muna bayyanar da ainihin aibubukansa wannan kuskure ne ina ba ta lura to an gane kenan ya hada ya zama wajibi bi mai kenan ya zan wajibi a yi masa biyayya inda ba saban Allah ba ina ba san gane wannan to saboda haka shi wannan shugaba wanda ya juyi mulki din nan a yanzu ya zama shugaba duk wanda ya masa tawaye ya zama khariji to me yasa aka ce kai masa tawaye akwai hikima eh menene hikima saboda zubar da jini kaga shi ya zubar da jinin wani ya hau bai kyauta ba an gane mutane da yawa sun mutu kafin ya hau to shi ma sai mu ce ba mu yarda da shugabancin shi ba sai shi ma mu ɗauki makami mu dumfare shi a yi ta yaƙi ila yaƙin na ya kai mu shekara goma ko shekara ashirin mutane nawa za su mutu a wajen to bayan sun mutu din kuma sai wani ya hau sai mu ce to shi ma ba ba na halal bane shi ma juyin mulki yayi yaya kaga za a yi ta juyin juyi kenan sai ya zama to daular musulunci ya zama to gulbin jini wannan ya hau an ce ba a yadda ba wancan ya hau an ce ba a yadda ba haka za a yi ta ba a yadda ba a yadda ba har shekara 60 ko 70 tun daga ainihin iyaye har zuwa ga ainihin ya'ya jikoki ta taba kunne sun taso sun ga kansu cikin fitina kawai addinin musulunci ba zai yiwu cikin kwanciyar hankali cikin fitina ba karatun addini da fahimtarsa baya yiwuwa in akwai fitina wannan karatu da muke yi har muke ganewa wallahi ba ma jin karakaran ba ba mai ne inda ana dan bom wallahi duk bayani da nake ina wani kawai zai zauna ne kawai ya kura mun dubi amma inda aka dosa ba in kaga mutum yana fahimtar fikihu na addini to kwanciyar hankali ne akwai an gane ai to saboda in akwai kwanciyar hankali za a yi karatu kuma a fahimci karatu akwai kwanciyar hankali babu talauci amma akwai ainihin tsananin tashin hankali ana ta lugudan bom a kashe waɗannan masallaci a rusa masallaci a kashe mutanen masallacin ana cikin wa'azi sai da ta saukan bom kuna ganin zai yi a je wajen wa'azi zai yi a saurari karatu zai yi zai yi wa misali an gane to saboda haka wannan sojan wannan shugaban da ya kifa ya juyi mulki din nan mu yi hakuri ba wai don muna son shi ba saboda maslaha na musulunci da musulmi mu yi hakuri a yi masa mubaya'a ya ci gaba da mulkin sa. saboda a tsagaita zubar da jinin musulmi an gano wannan ko eh كما هو مذكور في كتب العقائد والمناهج فتنبه Kamar yadda aka ambata a cikin littattafan akida da littattafan manhaji ka fadaka فإنه مهم جدا والله المستعان lalle wannan yana da muhimmanci sosai wallahi almusta'an an gane yanzu kasashen larabawa ai rashin gane wannan sa turawa suka yi musu wayo kasashen turawa an daɗe ba a zubar da jini ba tun da aka kafa daular amerika ai ba mu ƙara jin cewa ga shi nan sun kifar da wannan shugaba wannan shugaba ya hau ai ana ta yaƙi tsakanin junan ba haka nan ingila haka nan faransa yaya ƙasashen turawa yanzu sun fi ko'ina zaman lafiya amma sun zo sun ingiza ma larabawa zubar da jini sun ingiza ma ƙasashen afirka zubar da jini in kaga ana ta yaƙe yaƙe ana zubar da jini to ƙasashen afirka ne sai ƙasashen sai gabas ta tsakiya kuma suna yin haka ne domin su ji daɗin siyar da makamansu idan ya zamanto akwai zaman lafiya a gabas ta tsakiya ta ina za su samu daman siyar da makamai kuma su sanya mu musulmi mai ta kashe junanmu an gane wani ko su yanzu an tura mu ainihin larabawa demokradiyya larabawa suna nuna sun fi kowa kan yanci yanzu sai ga balarabe ya zo yana zanga-zanga har da matar akan titi balarabe wanda aka san shi mai kishi ne ba baya son matar wani ya taba ta amma sai ga jikin namiji na gogan jikin matar shi yanzu ya waye wai yanzu za a kifar da gwamnati kun ga abin da ya faru a sudan akan biredi kawai aka kifar da gwamnati an ƙara kuɗin biredi suka fito suka yi ta zanga-zanga su da suke zanga zanga suna so su canza gwamnati sai sojoji suka kunno kai suka kwace ruwa sai aka fara fara wani sabon zanga-zanga cewa lalle su da su yadda sojoji su hau kan gwamnati ba sojoji suka yi ta lallaba sai da suka yi shekara ɗaya su ma suna dan mulki suka dan dana sannan kai aka yi to a zauna a yi sulhu tsakanin sojoji da mu sojoji da mutanen gari a zauna a yi sulhu yadda za a yi mulki duk tare kuma haka ake mulki yanzu yanzu ƙasar sudan wato babu kwanciyar hankalin da aka samu a wancan lokacin a zamanin alhassan albashir babu ga ƙasar siriya ga ƙasar somaliya ga dai ƙasashe da yawa wanda aka yi juyin mulki har yanzu ba kwanciyar hankali to wannan shine abin da ake lura da shi cewa ba a yarda shugaba in yi mulki yana da ƙarfi a ce za a juyar da shi ba haramun ne ya sa ma manhaji na salaf an gane wannan ko Allah ta'ala shi ta mu gane na'am sai tambaya wa alaikum salam eh eh yanzu halin da muke ciki muke ƙara din nan ana kidnapping din mu kaya na ta tsada muna jin yunwa to wasu na iya cewa to me amfanin ma gwamnati kawai abin da ya kamata kawai a kifar da ita mana don a samu gyara to a lokacin da aka zo aka kifar da ita a lokacin ana dan kidnapping din mutane ɗaya ne to lokacin nan 'yan tawaye za su kutso cikin ƙasar a ta zubar da jini a ta yi wa matan mutane fyaɗe ana kashe-kashe a lokacin sai mu gwammace ma ai gara mulkin da kun ga dai halin da muke ciki muna kuka to wallahi ina ta cibar da gwamnati bala'in da zai faru sai mun ce dama dama wannan gwamnati ta dawo ba muna ganin muna jin yunwa ba to ai muna samun zuwa kasuwa ko muna samun zuwa kasuwa muna kasuwanci muna dan samu muna ci to idan ana cikin yaki akwai kasuwa yaya yunwa zai kasance kai ɗan gata ne makana kana zuwa kasuwa idan ana lugujan bom lokacin nan za a rusa kasuwanni za a rusa masallatai za a rusa gidaje wasu mutane za su yi hijira daga ƙasashensu. su koma wasu kasashe a wulaƙance ana jeho muku biredi kuna wawa an gane ku sannan karatun addini kenan an yi ban kwana da shi kenan ba malaman ku su ma sun tarwatse suna suna neman mafaka ba kwanciyar hankali shi yasa duk mutumin da ya zo ya ce maka a fito a yi revolution irin yadda yan demokuraɗiyya suke kira gare shi ka yi tur da shi ba mutumin kirki ba ne baya neman kasar da alkhairi an gane gara shugaba in yi kuskure a ci gaba da yi masa nasiha ana nuna masa wannan fitinar da muka shiga ciki in muka ce ai mun gama ku shiga fitina kawai a fito a yi mutu ko a yi nan to sai mun gwamace cini da karatu an gane wannan ayi mutane ba sa sanin ni'imar da Allah ya yi musu sai idan sun sun tono tsuliyar dodo a lokacin za su gane ashe suna ma cikin ni'ima a yanzu din kullum sai mun yi karatu ko duk da irin halin da muke ciki wani zai ce yana cin yunwa wani zai ce kaza wani zai ce kaza kullum sai an yi karatu kullum sai an je kasuwa kullum sai an yi tafiye-tafiye a haka din to lokaci zai zo wanda karatun ba zai yiwu ba tafiye-tafiyen ba zai yi ba kwata-kwata sannan kuma kasuwancin ma ba zai yiwu ba kaga za a zauna cikin yunwa idan mutum yana jin yunwa ya rasa yadda zai shi ma sai ya dauki bindiga ya koma fashi sai kasar gaba ɗaya a yi ta fashi kawai a yi ta fashe fashi wa iyaz billah wannan shine abin da ahlus sunna suke dubawa suke cewa baya halatta yin tawaye ga shugaba saboda tajriba ya nuna tawaye ga shugaba baya haifar da alkhairi an gane ko Allahu ala. wa alaikum assalam a cikin eh, shi ba mafi alkhairi a bashi don daga uku nan zai kai daga hudu zai kai biyar wani kun tattauna da shi zai koma wani waje ya yada wani ma koma ya yada kafin ka an kana abin ya kara girma mafi alkhairi a bashi kawai suke eh. ba dole ne sai shugaba ya abin da muke so idan shugaba ya zo bai mana abin da muke so ba abin da zama kai so ba annabi ya ce mai hakuri annabi ya ce man waje da bin imami shi mai amiri shi shi yakara hu fal yasbir duk wanda ya samu wani abu game da shugabansa da yake kyama yayi hakuri a gani wannan hakurin shi ya fi alkhairi gare shi da ya ce zai yi tawaye ko zai zanga zanga ko abu an gane saboda sakamakon da ainihin tawaye ke haifarwa ba shi da daɗi malaman salafiya sun kira shi fasadu dini wa duniya lalacewan addini da duniya daukan makami a ce za a kifar da shugaba wato yana janyo lalacewan addini da lalacewan mu gaba daya lalacewan addininmu ba karatu kuma kasan ko a salafance idan ahalus sunna suka daina yin karatu ai sun mutu dama karatu ke sanyawa a gyara kurakurai an daina idan kuma ya zama ana ta yaƙi maganan duniya kasuwanci da aikace-aikacen da kake ka abinci yaya to addinin ka zai lalace duniya kama zai lalace yanzu ana ma yin wa'azin yaya aka kare bidiyoyi da sabon Allah sai kunno kai suke yi ina kuma a ce ba a yin wa'azin ba a karantarwa su wane ne suke fa'idantuwa idan al'amura ya rikice ahlus sunna ko yan bid'a yan bid'a su dama yan bid'a ba su gina addini kan karatu ba irin wannan fitina iya yazo zai zama to kamar dama ne a gare su ya da bid'a su mu kuma addinin yana ginuwa ne akan karatu in ba kwanciyar hankali ka su zai yi ba shi yasa in mun ga tashin hankali hankalin mu ke tashin mu salafiya ba ma san a ce za a dauki makami a ce za a yi fito na fito da shugaba to wannan zai zama to karshe na da'awar sunna tunda an gina ta ne akan ilimi ba an gina ta kan jahilci ba ne eh? ai gara 'yan ta'adda da masu tsafi wai da 'yan ta'adda wanda suke tabbatunan gwamnati ana ta yaki da su da kuma matsafa mushirkai wanda suke tsafi don su dimfari 'yan ta'addan amma hanga na musulunci na aƙida wanne fi hadari eh? kaga masu masu shirka suna wasa da aƙidan ka ne ana iya samun ahlus sunna za su iya bin su nan gaba saboda abin da yake faruwa yanzu da kidnapping wallahi mutane da yawa daga ƙauye suna bugo mun tambaya akar makallawa yanzu tun da dai ga irin abubuwan da yankin nasa suke din nan akwai wasu wani asirai da ake ba mutane wanda za ka samu kariya daga wayannan yankin nasa malam mutum na iya amsa to wallahi lokaci bayan lokaci tun suna ma tambaya za su daina tambaya nan gaba nan gaba za ka mutane da yawa daga cikin ƙauye sun koma mushrikai saboda kokarin su kare kansu daga yankin nafas. na ba san gane wannan eh ɓangaren tsaro yi eh. eh yan jami'an tsaro mai ruwansu da su ba abin da na mai kai mai kai ko mai rana ne ma yanzu za su taimake su kai ne wanda ka san addini ka haɗarin abu eh wa alaikum salam E, wannan shine shine galibi shine mafi rinjayi annabi ya ce la ya'ti alaikum zamanun illa wallazi da sharrun min wani zamani ba zai zo muku ba face zamanin da zai biyo baya shi bi sharri Tun wannan shugaba ya mulki muka ce tur muka ce Allah ya saukar da shi wani ya hau sai wanda ya hau ya fi sharri kuma an gane sai akan samu dan kadan a samu dan canji kadan kamar kaga bayan manzo Allah ya rasu kula fa'ur rashidun sun rasu duk mulkin da aka yi kowanne gara na da gara na da gara na da amma daga bayan sai aka zo aka samu mulkin Umar dan Abdulaziz dan bayan an dade ana mulki marasa kyau sai aka zo aka samu mulkin Umar dan Abdulaziz shi ma mulki yayi ne ɗan watanni biyu wata shida ba shi ma Allah ya doke ransa dan wannan wannan mulkin da yayi mulki ne na adalci sosai wanda ya kai ta wajen adalci sannan sai ya rasu an fahimta ana iya samun dan zamani dan kaɗan sannan sai a ci gaba da irin wannan mara kyau din